a yankin arewacin najeriya dai har yanzu tsugunne bata kare ba don da kokarin da hukumomi ke cewa suna yi na shawo kan matsalar rashin tsaro abin sai ci gaba da gagara yake yi yankin masarautar zuru a jihar kebbi na ci gaba da fuskantar barazana domin ko a wannan mako mahara da aka kiyasta yawansu sun kai ɗari uku saman babura sun aukawa garin onashi cikin karamar hukumar mulkin danko sago suka kashe mutane suka ɗauke dabbobi wani mazaunin yankin babuga onashi ya ce yanzu haka zaman zulumi ne kawai jama'ar yankin suke yi yanzu haka magana da ake mu hankalin mu bai kwance wallahi kare biyu na rana barayi suka suka kawo mura ta suka zagaye gari suka kore shanu suka kashe mutum kusan goma yanzu haka wanda aka tabbata don yanzu haka ba ga wasu ba to wallahi ana cikin tartar wallahi yanzu haka na cikin tartar duk da mutane hankalin su dai bai kwanta ba tsakani da Allah ana nan kowa dai hankalin shi ya riga ya tashi wasu ma na nan na wasu na nan na rabi kaya magana tashi a bakari a hijira ba san inda za a kama ba shugaban kungiyar yan sa kai a masarautar Zuru Mani John ya ce da samun labarin kawo harin ya shaidawa jami'an soji da 'yan sandan kwatar da tarzoma da aka kai a yankin nasu kuma yaransa su ma sun kai dauki a bangaren 'yan sa kai dai gaskiya mun sami hasara da yawa domin gaba ɗaya sun kashe mana mutane ashirin da bakwai har da mata ciki sannan kauyuka ugaruwa guda bakwai ne suka shiga suka kwace duka dabbobi guda bakwai muna kukan gwamnati ta shigo ciki wannan al'amari. Har wayo ya ce akwai wata matsala da suka gano wanda watakila ita ce kisa ana yawan kai hare-hare a yankin nasu. Ko kwanakin baya gwamnatin Kebbi ta ba da jirgi har ni muka je zagaye mu ga inda wayannan mutane suke kuma na rubuta rahoto kwakwara na tura ma duk wanda ya kamata tura ma bisa ga abun da muka gano domin yawancin garuruwa na zanwara sun haura hamsin manya-manyan garuruwa duk an wace garuruwa na babu kowa cikin babarayi nan ba a wajajen babena a wajajen kaboro ta can wajen naija obena ne ya zama musu kaman tsakiya ko a kebi akwai garu sama da arba'in wayanda duk an gudu gaba ɗaya an buga ruwa nan wanda ke ciki in ba barayi nan ba ba wai suna daji kuma yanzu ba suna cikin a garuruwa din rundunar yan sanda ta jihar kebbi ta bakin kakakin ta dsp na fiwa abubakar ta ce yawaitar irin waɗannan hare-hare da ake kaiwa yankuna a jihar yasa ta kirkiro da wani shiri da ta kira operation ganuwa kamar zan ce katanga ce muka yi ta jami'an tsaro duk iyakokinmu da jihar kebbi da sauran jihohi su mun fahimci cewa su wannan 'yan ta'adda ba su da sansani a cikin jihar kebbi inda suke zama iyaka suna shigowa su aikata laifi su gudu fahimtar haka shi shi mai girma kushe isa sanda na jihar kebbi ya kirkiro da wannan operation su suna don mu dakile shigowa da makamai da su kansu 'yan ta'adda a shigo jihar kebbi aikata laifi a gudu waɗannan hare-haren dai suna zuwa ne lokacin da aka girki jami'an 'yan sandan kwata da tarzoma a yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro a yankin masarautar zuru muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya